وقوم تم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabati sadatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka wata Ramadan muka haɗu wannan masallaci na sabai a cikin wannan garin na birnin Kabi Hedi kwatar kebin Najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurari yau ma wanda yammacin na 25 ga watan ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 wanda ya muwafaka da 22 ga watan uku miladiya 2025 insha Allah ta'ala za mu duka karatunmu na yau a kan nabiya jiya mu yau karatu a suratu yunusa har muka kawo inda Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi musa da mabiyansa da wani dauki mai tsanani da fir'aun ya yi a kansu suka ga al'amarin an samu su dokar ta shi da halatta su hito sun masalla ta yanzu ba sai allah ya ce muka yi wahayi ga annabi musa da shi zan wansa annabi haruna an tabawa a kaumi kuma bi mitra ku zan ku nan ku sanya gidajen mutanen ku zama alƙibla waje a dubu ta kun kiblatan ku sanya zama masallatai saboda an ce ina an gane su masallaci a kashi an ce su bari fitowa to shi ne wannan yana gwada mana muhimmancin jagoranci jagorancin kafiri na ya kai har ki hana su yi ta masallatai ke sa duwa da kuka kokari ku kokarta in kun samu iko an kawo dama a ce shugaban ku ya zama musulmi in ba haka ba ibadar da kuka gani kuna da wuri a kan wata rana bai da buwaye don haka allah ya ce in kuka canja lakunan ku suka zama suna dubin alƙibla wa musu salata ku tsaye da sallah a cikin lakunan wannan ya nuna duk yadda hirgita ta yawa duk tashi hankali yau Allah bai yi kyau ta ce sallah ita ta ibada da ta kai babu uzurin rashin yin ta yi hankali mutu ya dage da gari shi shi ne ka dauki wa mutum sallah ku shi ne ya ce wa bashirin mu'minina na da musa ka yi bishara ga wasu suke mu'minai suna tare da taimakon Allah ana faɗa musu tsarin da kuka gani kun ki halayyar da tabbaci to kula kusa Allah ya taimake ku kamar yadda Allah yake fara inna ma al usri yusra tare da tsananin sauki sauki tsananin wuya to sauki na nan duk inda ka ga wuya ta tsananta make kai ta roƙon Allah in Allah ya sauki na nan kusa da ni kun gani yanzu ga shi jibaran mun yi wahala da shi maka ta kai ko ka ta kai kamar ba a taɓa samun sauƙi abinci bana mawadata sun kai wo sun ka haifar sun da suka kai abinci fara su kashe sai Allah ya kashe su don tara ya fara su duka su dauka inna ma'al usri yusra duk inda ka ga tsanani ya tsananta insha Allah sauki na na wurin manzo Allah ya ce lan ya gani bal usri yusraili tsanani guda bai rinjaya sauki biyu cikin lafazin hadisi manzo Allah ya ambaci yusran inna al usri yusran to shi na kira in aka karrara ta ta zama biyu amma ita mu'arifa in aka karrara ta yanzu shi. to shi ne yake lan ya galibal usru yusraini ha abada tsanani guda bai ne jayar sauki duk inda kuka ga tsanani ya tsananta ku yi fatan Allah na nan kusa da sauki shi to shine Allah ya ce ai bishara ga mu'minai na annabi Musa daukin da Fir'aun yayi akan su zai kashe su akwai alama Allah bai sanya musu mahita shine Allah ya ce wa qala Musa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan الحياة الدنيا نعم ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون haka fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim matsala ta kai matsala haka tabi'an mutanen kirki suke saboda kai fiyo da annaba annabi Musa ya ga an samu su dokar ta ya kuma ma Allah wa qala Musa sai annabi Musa ya kun ga nan yana gwada muna ko ba ce malamin da bishiyar ba kai da bishiyar da Allah mala aliyu mala usman mala kasu to annabawa gayan sunan su Allah ka bar annabi muhammadu kaina Allah ka kunya sunan da ya ayyuhar rasul ya ya ayyuhan nabi ya ayyuhan musalli ya ayyuhan mudaththir saboda girma girmama ga annabi muhammadu amma duk sauran annaba ya nuhu ya saduhu ya hudu ya isa bana maryama ya ibrahim a harid an hada duka haka Allah ke kira in ka ce mani malami In da sai ya zama a jika makara ko kana ta kan fadin sunan da an da halitta da shi ba illa ne mu ba kan mulahiya sun ta shi ne Allah ya ce fa qala musa sai annabi musa ya ce rabba na ya ta a kai ta fir'auna wa mala'ahu zinatan ya Allah madaukakin sarki ka bai wa fir'auna da shi da manyan mutane ka ka ba su kawar duniya ka ba su kawar duniya ya Allah suna cikin ni'imtuwa ni'imtuwa mai tsanani zinatan min mata'id duniya wa fatiha yace wa anwa'an kathiratan min al-mali wa ka ba su na ruka daban-daban da dukiyoyi ya Allah ya ce Allah ina roƙonka rabbana ka yi musu haka don ƙarshe biyu dillu an sabili ka don su samu damar fatar da mutane daga bari A ai akwai kan tilkar amuwa da kafira da lita kuna aiki ba ta da idilalu na fi an dinika don ya zama ƙarshen al'amari su samu damar fatar da mutane daga addini wa man'ihim an su da hana mu mutane da bai maka biyayya wa tauhidi ka hana mutane da kada ya da'a to Allah ina ka rabbana rabbana tamis ala amwali Allah ka shafi dukiyoyin su aka ce hada du'a'un alai wannan addu'a ce annabi Musa alaihi salatu wa salam ya yaka ai ahlik amwalahum ya Allah ya Allah ka halal dukiyar su babbar duk Allah ka tarwata wannan dukiyar ta su wasdur ala qulubi kuma Allah yana roƙon ka baiwa ta biyu ka darbe zukatan su ayi qasfi qulubahum ka bushe zukatan su wa da ba Allah haka rubi zukatan nan hatta lam tashraha lil imani har zukatan nasu ba suwa ba su ma guduwa ga fahimta hanyar imani kaga wannan Musa ya riga ya hasala kun san haka ta faru tsakanin da kawuna karu da ya mai izini ranar idi ya ce allah ka sa ka ta kama wannan baki na kai kama su ta ce don allah musa don allah da zumunci don allah don allah ta ce kasa kama shi ne dama wani faɗi yana ce cikin annabawan allah masu zuciya sosai allah bai yi ɗabi'ar bayinsa guda ba da umar da abubakar ba da biya su guda eh da annabi nuhu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk daraja gare su amma ba ɗabi'a su ba to shine yace ya Allah bayan ka halaka dukiyarsu sannan kuma wasdud ala qulubihim kadar mai mana zukatar ai innahum bil iman Allah kana fi iman da kai ya zama fala yu'minu kada su imani hatta yarawul azab al-alim sai ran su da azaba mai tsanani rannan su ce sun imani wanda imani baya amfani wannan addu'a abinda aka yi saboda shi wallahi Allah ya bayyana mai babu mutaki imani irin wanda aka yi da mugu shi ma Allah ya bayyana mai wanda ya yi imani ya yi imani wanda bai ba kuma shi kenan abu ya zuka kan shi ya ɗauke da to Allah ne a ranar bari kaɗar da zuciyoyin da suka kawo da ita kaɗar da zuka kan su kuma kar su yi imani ta'addancin da suka wa addini sai sun ɗanɗani hukunci na gobe ya shi ne aka ce اللهم فلا يؤمن الله نار تكتر الإيمان حتى يذوق العذاب المؤلم حسيت أن العذاب من يتمن زوجين ويوكل bi haisu la yanfa'uhum azalika su yi imani da azaban lokacin da imani da amfani wa inna ma da alaihim musa annabi musa ya yi addu'a akan fir'auna da jibdawa da duk ya ne saboda tsananin zalunci su shiddat dalalin da kuma tsananin batan su wa alima بطريق الوحي النبي موسى يا انا يا كني تهني وحي أنهم لن يؤمنوا يا كان باب ستاك إيمان دون حتى فدعا عليهم سيئي أدعاء الله يا هل هلا يا يسوي قال نرمي زكاة مستار بوشيوا قال ابن عباس لا بلسي كان موسى يدعو هارون يؤمن النبي موسى أنا أدعاء دون هارون ينجو آمين فنكبت الدعوة إليهم sai aka jingina addu'a ga su da mai addu'a da masu cewa amin duk addu'a na suka don su ma abin da suka cewa ya aminu istajib lana ya aminu istajib lana ma'ana wannan amin da kace kana nihin ya kace ka karba muna don haka da mai addu'a da mai cewa amin duka masu addu'a ne shine Allah ya ci madaukakin sarki sun roƙa kuma kai tsaye أنت ci addu'a قال قد أجيبت قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وبين ما لو كنت تجيت قال أجيبت دعوتكما أنكر ما لم تعجب annabi musa yana daga cikin da a karba ma addu'a kai tsaye yana roƙo allah na karba saboda yana daga cikin ulul azmi na rusul kun san sai ya kashi bakin ya ce rabbi inni lima anamta alayya wa lan akuna zahira lil mujrimin ya roƙi Allah nan take cewa Allah na yi amfani da nimar da kai mini na amma Allah ba zan sake amfani da kai wa ganima ya aikata irin wannan ba rabbi ikirli aka ce farga fara na ko hmm. ya ce Allah ka gafarta ne aka hada da roƙon da karɓa duka farga fara na innahu huwal rahi da Allah nan ta kiya karɓa ya ce an gafarta ma musa zunubin kashi baki sai baka da zai ceto na karɓa yi ya zama biyar rayuwa wajen salwanta saboda banu isra'ila suna ana kasantar da su cikin makar in su an kasa su sana'o'i a irin gina abin da ramu domin matsayi ba su da sana'a sai su ɗan riƙe wa daji su itace su shigo gari su sayar to wannan abin ta ya zama sanadiyar in suka yi itacen kuma sai dokar gari sai a kama su a ce ba su da takarda a yi musu walakanci a ce ku kai gidan ji ku zo wani dan uwansa ya yi irin haka shi na ya zo ceto sai Allah ya jarrabi ka kifta ne ce wallahi ban rada in ka ce bai kai ta shiga ina azabar musu wallahi to nan na musa ya sallah ya bai na shi guda ya fadi ya so annaba Allah ya kan ba su karfi fiye da na mutum guda yana bugu ne bugun da ya gani shi dan guza ɗaya ne haka da ba hannu amma sai fadi ya so bai san bugu ya kai ko ina ba to shine ya roki Allah madaukakin sarki ya yi cikin nan kai sai ya yafe nan ma sai an kace ya roƙa Allah ce kada ujibar da awatu kuma an karba addu'a ai kada ujibar da awatu kuma ala fir'auna wa sharati qawli an karba muku addu'a ku da a akan fir'auna da manyan mutanen sa fasta ima ai usbuta ala ma antuma alayhi min ad-da'wati ila Allah wa inzalil hujjat ku tabbata a abinda kuke akan kansa na kira zuwa ga Allah da tar da su hujja Allah sai sun wa gari kowa kahir cewa na da gangan ba da rashin dalili ba Allah ya ce wa la tattabi'a bi sabilin ladina la ya'lamun kada ku bi hanya waɗanda ke ba su da sani ai la tashluka da jahala fil istijal kada ku bi ku bi hanyar lai ta hanyar ne ba a gaggauta ala shi Allah in ya yanke ma abu cikin kitabul makabiri to ko ka so a gaggauta shi ba a gaggauta don haka tabiya jahi na ga ya ka yau a bashi in ba a bashi gobe bai roƙa saboda shi ya bai zai ba kan bai bai na ah, da ya a yusta ya bai da hajji kuma na ne a jan da yanku duka addu'a Allah na karɓa ba su karɓe duka yi kai yi kai yi kai ga ibada ta yi ka kaskantar da kai ga Allah ga kusanci ga Allah ka shafe lumbe kuma tabban za a karɓa bukatar na wata ra'a to shi ne Allah ya ce kafku shiga hanyar jahilai sun istijabi wajen gaggawa ga كتبي حالة تعبية البيان أو الأدم اللي يتي من عنه هو أدل الله تعالى كوكما كذا كوي كالكارش من السؤال على قول إن دعال الله أن كان بعد جوك ذات وعلاك تكفل قال الطوبة الشوكة فما تتفليل يتي روي عن رويت أنه ما كسب بعد هذه الدعوة أربعين سنة كان أرويت شو عن نجم سيارو في الله الله يتي أن كربا أكتش شكرا أربعين بعد كربة الأول sun ba da raka Allah fir'aun sannan daga bayan Allah ya raka in ka roƙi Allah an kai shekara goma A gani kai ba a karɓi addu'a hmm. an karɓa lokacin da bai ba inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar bi qadari Kun yana da inda kaddara mai ajami a kosa da rabbul bisa in ajalin nan bai ba duk gaggawa ka ba da sa a na ga yau don haka nan kun ga Allah yana karɓa addu'a a ɗauki lokaci wato biyan bukata bai sauka ba amma Allah ya kawo kirka ku kama shi an an gaba da su to shi da Allah bada wakil sarki yake faɗa ma an gaba da wannan matsala aka ce وجاوزنا ببني إسرائيل bi bani Isra'il. ta'ala du'a Musa da Allah ya ambaci addu'a Musa ala fir'auna kan fir'auna ya dubu ya ne saboda sanin zalimin sa da girma. zakara huna ma hadatha li fir'auna wa junubi kuma sai aka ambaci abin da ya auku da fir'auna shi da rundunar sa min na nutsarwa fil a cikin kogin ne natijatal bagai wal udwani sakamakon abin da yayi na zalunci da ta'addanci wa anna imanahu lan yanfa'ahu kuma ran da aka halakar da shi yayi imani amma imanin nan baya da amfani da annahu imanul mulkarbi saboda imani ne na wanda ya wahala ta ya gani ba imani ne na zabi ba wannan shine Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila bahar sai aka umurci annabi Musa cikin dare aka ce su tabbatar da su yi hijira su bar gari nan saboda za a yi za a yi halakarwa mutane Allah ba zai yi dukudin bala'i cikin gari ba sai ce su bar gari ne da suka bar gari suka ta yi suna ta shirye-shirye suna ta shirye-shirye kai waɗin suna da makwabta duk ta ta shirye da Allah suna hara mana mun da yanzu ki za mu sai su ari mun da yanzu ko sarka fita saboda ta a ɗauka gudu na za su yi ta a zafo buki ɗaya na za su na fitawa ko da aka waye gari duk wani lambar Isra'ila gaba da sun yi zuwa su bar cikon kisa yana ɗan cikin suratul shu'ara suka hijira aka waye gari babu nan shi dai aka faɗa mu firawun sun ce shi na yi maza maza a yi cikin garuruwa a umarci mutane su haɗu saboda ɗan inna ha inna ha inna ha ula shiri mutum inna وإنهم لنا لغائبون يا هيتو غبا داي كوا دا كوا دم مي قلبي يزيدو saboda yadda ba a can wallahi suna fusatar da suna banna mu da da don haka yan aka hito gaba da sai je mu da kashin kajin mu duk a yanke ne Allah madaukakin sarki yadda ya fi Musa ya je bahar ni allah zai kawo su mafita ko da aka waye gari kowa su ya bar gari cikin dare an yi announcement kowa ya bar gari cikin banu isra'ila suka kama hanya suka zo gulbiyar ta su babu birane sai ga fir'auna ya so da jama'a da ba iya suka koka ma Musa suka ce Musa a yau mu kam an gama da yau ana halakar da ku yace a'a أي أبنجي وإن رجيهم إن مريرة فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم قال كلا إن معي ربي سيهدين da sun kamar saboda imani mai imani ya kara bayyana a tsoron mahimmanci su iya kara bayyana sai ga na firawar sai ga gulbi babu babu macera ba irin gulbin ka bane kamar irin wata teku ta karama su lura cewa lai musa an da mu da yau kan an ci mana wuri ga an kashe mu ba maka ba ya ce a'a ba dai Allah ya ce mu yau hijira ba kuma a ce an ce mana ba a yi ko mana inna bari rabbi ina tare da ubangiji na ya habibi zai shirya da liwar za a yi kere sun halaka sai da fir'auna suka yi kusa ya aka umarci musa aka ce ya buyi وأوحينا ila musa. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ya buji kogin ne ta fi sarwa sai ga shi kogi ya fashe ko da bai goma tsakanin har da hanya kace wani katon falalin dutse ne aka sa an kai babu inda zuwa ka sun san gari sun bushe an sa sun bushe gaba daya hanya goma sha biyu kun san gidajen banu isra'ila ya annabi ya mutum goma sha biyu ne saboda ko waɗanne da hanyar shi ne Allah ya ce wa azlafna thammal akhirin muku kusanta baran nan sai muku kusantar da wasu mutane sannan mu wa Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah da Musa da wanda tare da shi dukkan su kowa bai kowa ya aika daga wannan kogin Sun أورطنا الآخرين قد فرعون da مبيعنا wannan ita ce kisar da Allah ya dauko ya bamu na amma emergency a takaice haka shine aka faɗa na wajawaza na bi bani isra'ila al-bahra muka ketarar da banu isra'ila ko ne fa atba'ahum fir'aun wa junud amma lokacin hitasu fir'aun da ya sun hita sai ya bi su shi da runduna ta bagaya akan da ya zalunce su wa adawan kuma akan yi musu ta'addanci bi bi sai kakkashe su Allah ya ce bai gushe ba sai da ya zo aka ce ya zo gulbi ya buɗe hanya goma sha biyu banu isra'ila suka shiga suka wuce an ce ya ji tsoro masu tafiye sun ce ya ji tsoro sosai tsoro ya kama shi amma dokinsa sai mala'ika jibril ya sauko kuma ga wata gobe a mace sai ta taho gaban dokin da ta yi tsaye sai ta shiga gaba sai dokiyar ya cije ne zaɓe ya biyo wannan godiya saboda ta godiya ce ta musamman shugaban kasa ya biya wani babu ya rage ba da son zaɓi na ya biya ba shi ya ga sanarin da annan amma sai godiya ta tabbi dokin nan na mala'ika jikin da ya shiga sai runduna ta biyo shi ne allah madaukin sarki ya ce hatta iza a daraka ku bai gushe ba sai da nutsewa ta tabbi suke cikin wannan kogi yana ganin alamu wannan nutsewa kala amantu sai ce na imani na imani annahu la ilaha ba wani abin bauta illa a amana biyu banu isra'il sai abin nan da banu isra'il suka yi imani da shi an yi imani na wajen biyu hmm. wa ana min musulmi ne kuma yau ina daga cikin musulmi amma masu tseren mu sukan ce wato an ɗanta mala'ika jirgin da ya kaɗa mai tsallaka min kai cika kan shahada ko ya cika ta nan ba su da amfani saboda ba ranar imani ba shi wannan da imani ne al iltirari na ganin wahala ya imani ba zaɓin ya yarda Allah aka bauta ma ba to shi ne aka ce ya ce yau ina cikin musulmai sai Allah ya ce a gaba الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يرمي درجي فرعون عن كلمة الشهادة yace mai al'ana yanzu yanzu za ka yi imani tu'minu hina ya ista min alhayat yanzu za ka yi imani lokacin da ka yanke tsammani ga rayuwa wa qad asaita Allah qabl kuma ka saba ma Allah a gaban qabla nuzuli nikmatihi bika wa anta min alghafilin fi anta min alghalin fi dalal wal idlal wa sadd an dinillah kai kana daga cikin wadansu suke wadansu suka zurfafa kwarai da gaske ka saba ma Allah a gabanin wannan rana ka zan cikin masu zurfafa cikin bacewa da fatar da mutane da kangewa daga bane addini Allah Allah ya ce to wannan kalimar shahada ta ba ta amfani don haka yan uwa ba a jinkirin tuba sai ran mutuwa wayar jibu a dai an ya tuba kabla an ya fada ne. ya zama wajibi ga musulmi ya tuba ma Allah daga abin da ya kai Allah ya yi shi Allah ya ruhe zuciyarka za ka ganin sakon nan naka yana da aiki sai kai kai abin ka in zuciyar mutum ta bushe bai ganin mai yi ne sai ka dauri lokacin da aka karo sai ga dan gari ya goyo karuwa bisa ga ta yi daga moshin ya goyo ta cikin garin su suna yawo da ita da bari. ya bar ganin abin da laifi dauri aka ce an kama mutum ya yi lalaci barin gari ka kama amma da zukata suka fara bushewa sai ka ga mutum ya je karo haftin kafo ya kai da shi barka da rai wannan lokacin ba wani abu na Allah ya shi da ya kushe zuciyar ba ka ganin daidai ganin ta kai wannan abin wani abin alfahari na wani dan bubbudawa ne wani abin jin kai ne shi gani ya kai yari wasu to ka wasu cikin fata hihi ko ne don haka ne Allah maɗaukacin sarki subhanahu ta'ala ya kulle zuciyar fir'auna da mabiyansa ba su yi imani ba sai da mutuwa ta zo musu Allah ya ce fal yawma yau ranar ga فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون wannan abin da mutanen da suka sashin suna ganin fir'auna kan bai mutuwa in kowa na mutuwa ban da fir'auna saboda ta'addanci da tsagawa da ɗabi'unsa suna ganin ba da za a yi shi na Allah ce to fal yau ma yau nuna jika ibada jika muna tseratar da kai amma jikin kaɗai ba da rai ba yau muna tsere a fal yau ma juka min albahar bi jasa jasadika Allah la ruha fihi muka hitar da kai daga gulbin ne jiki kawai amma babu rayuwa kuna liman faka don ka zama ga waɗanda bayan ka in kuna ibratan liman ba da kamilan nasu don ka zama abin izina abin lura ga wanda suka biyo bayan ka cikin mutane wa min aljabadira wal fara'ina kuma sannan ka zama abin izina ga wasu masu tsaurin kai wasu wa da za su yi su yi hattara da Allah ba a taba taka dokar Allah ko a kwace da Allah duniya wannan duniya shine hatta la ya daga misla ne? Ka yi wannan ne don masu mulkin da za su yi bayan kar su yi dagawa irin taka قال ابن عباس عبد الله بن عباس إن بني Isra'ila. shakau fi ko shakku fi mauti fir'aun dan dai wasu sashen banu isra'ila sun ce ashe fir'aun na mutuwa in kuwa mutu fir'aun bai mutuwa a mara Allahu al-bahara sai Allah ya umarci gulbi kaga Allah yana da connection da duha halittu yana magana da kowane halittu yasa an kace tusabbihu lahu su ta kai mamaki kowane yana da harshen da aka bashi da Allah yake bashi umarni da yake ji kuma Allah yana ba shi jawabin da yake mai zama Allah Allah yana ba shi harshen da yake tsarkake Allah ko ba da halayya ba da harshen ta dai kowane yana da nashi harshe da Allah ya ba shi shi da Allah ya ce aika ya aika ma gurbi yayi magana da gurbin nan yayi an bishiyar ya ubi shi zalihi tabiyan bilawu a hitar da jikin sa daidai kada ko ba ka guda ta rai ya ta mauta mautahu ala don su tabbatar da shi a ne ya mutu kuma ya halaka Allah ya ce to in da kasira min an-nas lalle mafi yawan mutane an ayati na da gafiluna ai muriduna an ta'ammuli ayati na la na fiha mafi yawan mutane suka rafkana game da ayoyin Allah Allah ya kai abin lura yanzu don Allah wannan abin da ya faru tsakanin Musa da Fir'auna da Allah bai zama sanadiyar mumini bai tsoron kowa ba bai zama sanadiyar masu sarakuna ba su ji tsoron Allah saboda Fir'auna ya ji su mulki Allah da kanta yake inna na la alim fil ard a can suratul qasas ma ya irin wa magana ko ba haka ba hmm. ya tabbatar da ya kai koli ga ƙazawa, ya kai koli amma kuma bai hana Allah ya karya shi ba ya tsohon haka bai ya zama izina da wasu sarakuna in suka ji wannan cutar su ba a kan su lafiya su yi mu'amala da mutanen su da tawali, da kyautatawa da girmamawa da jinkayi saboda jabbaranci bai kai da cin nasara kun daɗe mai shi ƙarshen alewa ƙasa zai kai da lokacin da Allah zai kama shi ya yi hukunci da abubuwan da yake don haka mu ci tsoron Allah mu yi kyakkyawan mu'amala da ubangiji mu ta biyayya gare shi da kaskantar da kai gare shi da kuma sauƙaƙa bayan ta lokacin da Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ci mafi yawan mutane da rafkana su ba su kula da abubuwan da Allah ya da izina wala wala wala ya tudu da ba su lura da abu kaza da faruwa ne ai an ce na gaba idon da baya ko ba haka aka ce ba mm. na gaba idon da baya abin da ya faru ga suwa ne ya kamata ya zama sanadiyya ne kai malami kai ka ji tsoron Allah Allah ya ji alafi wasu m'aluma da suka ji min shari'a Allah ya jarabe su da mata irin su bil amr an ba ko ba haka ba Allah ya jarabe wasu mawadata da suka yi min doka Allah irin su karu na an halakar da su Allah ya jarabe su daga ya su ko ba haka ba mm. su fir'auna su namaruz bin kana'an duka waɗanda sun sun yi ɗaukakan mulki amma duka ƙarshe Allah ya halaka da su sai ya kamata wani wanda zai zo da sarauta a baya su taka hankali kada ya ga wannan damar da ya samu yana ya taka kowa akwai wanda yake mai takin kowa shine Allah ya ubangiji sa mai hatara da Allah ga bayi an gane sai Allah ya ce a gaba wala kada na bani wala qad na bani isra'il فما اختلفوا حتى جاءهم العلم نعم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يقول الله يجب أن تكون أمرك عن شيرة النبي kuma an haɗa ma an yi musu bibi masu saukar da su gidaje masu daraja Allah ya ce wada kada wallahi menene bawwana da bin isra'ila ai zanna mun saukar da banu isra'ila wa askanna bani isra'ila ba da hilaki a tsada ba bayan halakar da majiyansu manzilan salihan masauki na ƙwarai marbiya wanda a yarda da ga Allah madaukakin sarki wa namu

عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ذاك كتاب da su cikin wannan kunci da bala'i a kan sunni ba sai Allah ya mutuwa ya bani Isra'ila ya ku zuriya gida annabi ya bu wa dai salatu addinin su da kuka Allah da bukin da kuka Allah na kada ya tashi na wahalar da kuka ɗauka kayan ki yau wahal da Allah ya ce kada a san mene ne azaina ku min azaina mun ce rasar da ku daga majiyin ku firawo sannan wa'adna ku zuhuril ayman mun kai muku alƙawarin da zamu janibar zuhuril ayman ma'ana zuwa abin da gefen dole ina saboda ku karɓi tsari a to ai kai ai ka zama bisa da ƙa'idodin shari'a Allah ya ce nazzalna nazzalna wasalwa Allah ya ce muka saukar da muku darba da gandan cikin abin nan abinci ba sai sun dafa ba soyen yan an ce ku kankarin ne mai fakara ake soyawa a saukar musu da darba muna yara da mun yi zamancin darba lokacin hunturu abin nan ɗorowa ce hitar da wani abu maɗo hakan ga in za ta yi bututu aka ce irin wannan da asalinta daga wannan abin da aka saukar gwanin isra'ila in dare ka zo sai ka iske wani abu ya yi zaƙin maɗi wannan abin bututu shi ke haikuwarsa aka ce haka abin nan da ke sauka ga itace sai a sauke musu sai kowa ya ɗi abin da ka isa ta ya sai ya ƙunshi ba tare da an yi wahalar noma saboda yanzu sun yi hijira ba su cikin gonai. sun ketare gulbin ne inda suke ɗin nan da ba asali ba mazaunar su ba ne aka ce don haka kuru in ba su mara daga naku banu isra'ila ku ci daga cikin daɗaɗa abubuwan da muka abuta amma fa wala ta kada ku ketare biya kar Allah zuwa ga aikata abin da aka haramta musu in kuka ƙetare abin da muka haramta mu kai yi da da gadar shi na zai sauka a kan Allah ce kuma wa man yi halil alaihi gadar wanda duk shi na ya sauka a kan shi fakar hawa hakika ya halaka hawa kamar ya fada cikin rijiya mai abin ga gaba ce ya ruda haka yake aka ce wanda fushi Allah ya sauka gare shi kamar ka zura cikin matattar rijiya mai gaba ce kana yi kana tsammanin ka isko shi da rayuwa Allah ce duk mutumin da ke keta dokar Allah wajen wajen ci maka ya faɗa ya zunduma cikin ranar da bai ka har azaba kun gane wa abin da Allah ya yi kun sai da karanta musu mun tsakar da ku ga tiyan Allah ya faɗa a wani gurare cewa fir'aun da sun bar كم min jannatin. Kam jata تركوا jannatin wa وعيون وكنوز ومقام كريم أتى ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين kam tara so da yawa suka bar min jannati lambunan gonaki masu yawan itace wa kunuzin da taskokin kudade bankunan gokore sannan wa maqamin karim wa maqamin karim suka bar daraja madaukakiya daga bar suka yi daga gare da gidajen su na mulki ba su nan Allah ya ce wa na'amatin wa da wata ni'ima kamun fi har faki ne kinta suke jin daɗi da fargaba da tinkahu da sauransu Allah ya ce ka zalika amma duk da haka saboda sabon Allah muka kwace ta gare su fa na ha qauman na muka gadar da ita ga wasu mutane na daban saƙo ya hitar da su cikin gidajen ya hitar da su cikin nema ya dauki wannan nema ta su ya gadar da wasu rikon kun fahimci wannan mina na Allah ka so al'umma annabi ta gane su gane wallahi abin nan da ya faru ga waɗanda yana ya faruwa gare su in suka yi ta don haka ƴan uwa kan mu ga Allah ya ba mu dama mutum ya samu babban ma'aikaci na ya samu dukiya kai ya same ta ta hanyar haram ba mamaki Allah yana nan biye da shi zai zai punishment din shi ko nan duniya ko gobe lafiya amma in ka saba ma kanka da cin halaliya Allah zai sanya ma rayuwarka albarka Allah zai sanya ma bidarka albarka zai sanya ma zuri'arka albarka kamin ka kai wani wuri shi Allah ya tada yanka masu iya tattala ka lokacin da ka gasa amma in ka fanta ma cikin haramiya sai Allah ya ɗebe badiyanka albarka ba su gane kuma sun zo mashaya an kai su Amerika sun yi karatu sai gaba Amerikawa ba su ba kurwansu da kai don haka yan uwa wa'azin Qur'ani muna aka wa'azi annabi Muhammad na aka wani ba kistoshin da saboda al'ummar su zama bisa ga basira shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ce mun zaunar da banu Isra'ila ba kyawawan gida da abinci mai daɗi Allah ya ce fa maktalahu ba su saba ba hatta ya ahmul ilmu sai da sani ya zo mu sai da ake annabi Muhammad ya zo musu suna cikin ni'imomi sai da aka aiko annabi Muhammad ko sai suka hinjire Allah ya ce to inna rabbaka wallahi ubangijinka ko bai rage ba mu yana ko bai ce inna ba inna rabbaka ce lalle ne ka tabbata ubangijin ta ya kadi bainan wallahi zai hukunci tsakanin su ciya qiyamah ranar sake alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun ga abin da suke saba cikin al'amari addini ba a bari su da wannan abin su sha kawai in kuka saba kuka bar addini to za a yi muku hisabi saboda kiyama za ka jan uwa wannan kissa wa izina ne ake nuna mu mabiya annabi Muhammad in Allah ya dada da muna mu rike addini cikin dadin kada ta su ce komai na addini ba su kusa da saboda su manya na su wai ba dare mutane na ba dare mutane kuke mana in ba dare mutane kuke wa kuke ba ku gaba bar tutuwa da muka yi ba ko ba ku gani ba ko ba ku gaba bar kwana da muka yi ba ba ku bar jin yunwa wanda muka ji ba da haka kawai ni'ima da Allah yake ta mutum kar ya ɗaya kai ne cewa shi harkokin ibada kawai na wasu mutane ne da ba su san inda an kai ba wallahi kai ba ka kama ibada shi amma ita dukiyar ka kai amfani da ita wajen neman yarda Allah kamar yadda Allah ya karu da wani Allah ya karu da wa'azi ya ce mai wallahi ka kyautata ba. A ahsin kama ahsanallahu ilayk wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin ya ce mai ka kyautata. Allah ya yi maka ihsani ya hihi ta ka yan uwanka ka yi su mukami ka fi su yalwa kai ma karama da alkhairi abinda Allah ya yi ma na fifiko ka hi su ibada a kasu, ka hi su alkhairi ka hi su biyayya ka hi su da'a saboda kana da dama kai ka je masallaci da wuri don baka zuwa gona aiki wasu ka yi maka in ana gina wasu ka yi maka gina in komai aka yi maka wasu ka yi maka kudin ka suna suna suna kare ka daga shiga rana don me za ka bari ce kuma baka zuwa masallaci gaskiya Allah ya sa inuwa ka sake rana za ka kuma shiga ranar nan mai tsari Allah ya tsare za ka jan uwa wannan shine Allah yake ma ba in kunta fi shakkin mimma fa in kunta أنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين مرحبا sarki ce fa in kunta fi shakki in ka kasance cikin kokanto mimma an zanna ilai da abin da muka saukar maka kana dawo ne akan gaske shi aka ce haza ala sabilil fardi wa takabi kana da yake magana da shi amma ba shi na ba in shakkun kiyadan da kadiran kaddarawa ko da ce ya karsa ko wasu abu gaskiya abin da kake a kansa fas'al ulama ahli kitab ka tambayi malum ahli kitab da karanta taura don haka za ka samu bambanci gaskiya cikin abin da suka wada Allah ya ce ko da ka samu irin wannan to ka sani abin da aka baka gaskiya ne fas'alin ladin ya karo da kitab ka tambayi waɗanda ke karanta littafin, min kablika a gabaninka Allah ya san shi abin da ya zo maka da shi gaskiya ne aka ce wal khabaru abin nan wal garaju dafu shakki an an kisatil qur'an abin ne ana a kore maka ko kanto game da kisoshi a qur'ani da aka faru da kisoshi ne na gaskiya kuma abin da aka ba labari haka yake wallahi kaska wai wani ko kanto ya kan baka ce kai da Allah da wuri na mu yanzu nan ta yadda aka yi duniya an ci gaba wallahi ba a ci gaba ba ana nan bisa ga layi nan na Allah da wuri da'a zama lafiya hifazillah ya hafarka hifazillah ta zai ka ko ba ka ba hmm. ka kiyaye Allah cikin yi masa da'a kamewa daga sabo ya hafarka mina ne wani afat in ba haka ba yanzu jib na jifa da kai cikin jiran gwai isko ka ba tsakiya ka dauko ai hasara ta ai hasara an yi ba ai ba ba bai don haka shi ne Allah ya ce wannan kada ku samu kokanto ga kisoshin alkur'ani mai girma in aka samu kokanto to an samu matsala shi ne Allah ya ce wannan maganar da Allah ya ce in ka in ka za ka iya tambaya tambaya ahlul kitab ya taura taurata wal injila waɗanda ke sani a taurata da fa inna zalika muhaqqaqun indahum abin da aka tabbatar ne cikin littafansu kama kasasna alif kamar yadda muka muka labarta maka aka ce wala da dafu shakki an tafasil qur'ani abin nuni a kore ma kowane mutum don shi annabi bai shakka a kore ma so kisoshi samun kokanto game da kisoshi alkurani Allah ya ce fala ta kunan nan da mumtanina kada maza ka zama cikin masu kokanto ko shakka fala ta kunan nan min alladina kadzabu bi ayatin lahi na'am فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين النبي kada ka yarda ba la ka sunan da alladhina kadzabu bi ayati Allah kar ka zama cikin wanda kare da ayoyin Allah duk wanda suka kare da ayoyin Allah sun fara cikin hadarin to ba Allah ya ce sifata kun min al-kafirin sai ka zama cikin wanda suka fara annabin nan da aka kunya shi ne aka tsoratarwa da wannan barazana amma an tabbatar da shi tsararre ne daga sabani kuma biyan su kuna a fada wallahi ko da kuskure ko da kuskure ku kama kanku da taka dokar Allah saboda waɗanda suka hiku girma da yawa da yawan tsarki da yawan dukiya sun taka dokokin Allah sun zama cikin waɗanda suka yi don haka ku kama kanku annabi baya kuskure saboda tsararre ne baya ga game da shari'a da Allah ya ɗauko mai kuna haka ba su ku yi hattara kada ku samu kokanto ya uwa qur'ani ya nuna wa'azi kuma ana neman mu da mu ji tsoro ga abin da Allah ya tsoratar da mu mu yi faɗa abin da Allah ya faɗatar da mu Allah ya ba mu iko anan yake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wala Allah ya saka da alkhairi ah, mai tambaya na farko yana cewa shine yake dauke da azumi idan yamma sai kwaro ya wuce mishi ta makoshi na shine yake tambayar hukuncin azumi shi azumi ne yana nan lahiya na ruhi anun mati alakada wanda sai anun matukuri ko alai yanzu wannan rinjaye ne ba da zafin sa ba kuje ya wuce azumin kana nan lahiya Na. na sai wannan yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mace ce mai ciki oke mace ce ta ce tambaya ta ita ce mace ce mai ciki ake bin ta azumi takwas saboda rashin lafiya na bayan haka kuma ga wannan watan na ramadana ya zo tana shayarwa hmm. shi malam ya za ta yi da azumin takwas din da kuma wannan ramadan din Allah ya kara wa malam lafiya amin to abun da yi waɗancan takwas zai da ajiye su in yana yiwa ta kama ramadana ke na ta kama shi a da Allah ya hore muna yanzu akwai madarin mai da sauran nau'ukan